a'udhu billahi minash shaitanir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a yanzu za mu ci gaba da bayani kan zakka sai dai wannan karin za mu bayani kan zakkar fidda kai ne sannan kuma mu dawo baya mun karin bayani kan zakka saboda muhimmancinsa sosai zakafin da kai ita ce zakar da ake bayan watan ramadan ya cika shi yasa muka ce zakka kala biyu ce akwai zakar dukiyoyi akwai kuma zakar abinda da ake ce zakar jiki mutum yana ba da zakar jiki maimakon ato fansa ga jikinsa ne a wannan shekara saboda kowa ya bi kokari ya ba da fansa daga jikinsa kada a yi wasa da ita sai dai idan mutum ba shi da shi kuma wanda ba shi da shi ba muka ce idan yana da abin da zai ba mutum ɗaya abinci yana da kyau ta juya a gidansa sai ba matarsa ita kuma matarsa ta ba ɗansa ita kuma shi kuma ɗan ya ba ɗaya ɗansa har ta kewaya ta dawo kansa ɗansa na ƙarshe sai ya bashi wannan yana da muhimmanci sosai sai dai wannan akan zakar fidda kai ne ba kan zakar dukiya ba yawa wannan akan zakar jiki ne wannan formula take kada a cakuɗa wannan abubuwa guda biyu zakar jiki ana ba wanda suka cancanta wajibi ne ya bayar ga kansa da dukkan wanda yake karkashinsa ko da ko bako ne dai sauka gunsa matukar shi ne yake ciyar da shi to wajibi ne ya ba da zakka ta fidda kai maimakon sa shi yasa suke ce mata fidda kai saboda zakka ce maimakon da ake bawa jiki da Allah ya wa mutane ga wanda yake da iko yake da abin da zai iya bayarwa ya wajibi ne ba da zakka ga kansa da kuma dukkan wanda yake ɗaukar nauyi 'ya'yansa matarsa ɗan uwansa iyayensa suna karkashinsa wajibi ne <clears throat> kuma kamar yadda waccan zakka ta dukiya take da nisabi ita ma wannan nau'in zakka tana nata nisabi shine kilo uku na abinci wato sa'i ɗaya kenan sa'i ɗaya a yau shine kilo uku kuma yana da kyau mutanen su ga amfani da kilo wajen kasuwanci so da yawa mutanen kirga suke amfani da ita yana da kyau kilo ya yawa a ko ina amfani da shi wannan muhimmi ne sosai kilo shine yake ba abu dukka daidai wa daidai misali mutumin da sai nama wani ya ce a bashi nama na naira ɗari biyu wani ya ce a bashi na ɗari biyu ya za a gane an bashi daidai shi mai yanka kawai zai yanka yadda ya so ne amma inda akwai kilo fa da zai ɗora kowane mutum iri ɗaya zai bashi ya ba wancan nama kilo ɗaya ya ba wannan kilo ɗaya an tabbatar da daidai a ciki so da haka yana da hatsari rashin sa kilo lemo ayaba da sauransu na wani lokaci abu ana sai da shi a guda ɗaya ne a ce guda ɗaya kuɗin sa kaza ne wannan wani abu ne da amma kilo ya fi zama duka hatta da misali doya kuma mi ko kifi saboda haka a kiyaye wannan me ake bayarwa a zakafin da kai abin da ake ba zakafin da kai shine abin da mutane suke ci mutane suna cin shinkafa mutane suna cin alkama mutane suna cin gurasa sai a ba su gurasa ko garin da yake na gurasa wanda za su iya kwaba shi gurasa ko kuma biredi ko kayan abinci daban-daban ko a ah, shinkafa duk dai abin da mutane suke ci shine za a ba su na abin nan ko kuma 'yan itaciya awon lemo da ayaba da abarba daidai gwargwadon wannan a bashi a matsayin zakar fidda kai ko wani abu makamancin wannan na ana son abincin ya zamanto abinci ne abin da mutane suke ganin shi abinci shine ma'auni abin da mutane suka ɗauke shi abinci da yawa mutanen ba su ɗauki a 'ya'yan itace abinci ba wasu kuma sun dauke su abincin kaba ba wani shikenan ya sha wannan ya sha ruwa shikenan ko ya dan hada da wani abu kaɗan ko yaya a bread ma a wasu waje abinci ne ko gurasa so da haka sai ba su shinkafa da, masara da alkama da sauransu kamar da muka ce wanda yake cewa zai fitura ko da bako ne haka nan zai fitar masa sannan kuma a sani kamar yadda a waccan zakka aka faɗi mutanen da ake ba zakka dangogi takwas الفقراء والمساكين وابن na wal والمؤلفة قلوبهم والعاملين wal amilin alai hatta da masu aiki raba zakka din ana ba da zakka wa fi sabilillahi da sauransu wayannan dangogin su masu ake ba anan kuma ba ana son kamar yadda a can ma sharifi in ta sharifi ce sai sharifi zai iya karba amma ba ta sharifi ba ce wanda yake sharifi ba zai iya karba ba haka ma'anan dole sai sharifi ne zai iya ba sharifi ita ma zakkar fidda kai wala Allah wannan ɗaya daga cikin hikima shine Allah yana son ya kiyaye zuriyar manzon Allah domin ya zamanto alamomin samuwarsa ta wanzu har abada in ba haka ba me bambancin sharifi da wanda ba sharifi ba ba bambanci a wajen ubangiji sai da takawa amma wannan hikima ce da Allah ya sanya domin ya zamanto an kiyaye zuriyar manzon Allah sun kiyaye kuma su kuma su kiyaye salsalar su saboda kiyaye salsalar su har zuwa ga manzon Allah kiyayewa ne ga samuwar manzon Allah a tarihi wannan yana daga cikin mafi muhimmancin lamari anan saboda haka an fi son a ba ma'abota addini ita wannan zakka kamar waccan ita ma haka nan idan akwai ma'abota addini ana son a basu kuma ba kasafai gaskiya ake son fitar da ita da garin da ta cancanta ba yawa da garinta ba ana son zakar da aka fitar da dukiyarta da garinta a ba da ita a garinta kada a yi nesa da ita zuwa wani gari a kiyaye wannan lamari ne mai muhimmanci sosai idan ba manta maka ce zakka wani tattali ne wani bangare ne na tattalin arzikin al'umma mai muhimmanci kuma lallai muhimmancinsa yana da yawa kuma inda ake fitar da shi yana da kyau a kiyaye shi sosai saboda haka abu ne wanda yake mai muhimmanci sosai a bayan zakka za mu ga akwai hukunce-hukuncen da suka shafi abin da muka sani da homsi homsi shi ma wani abu ne wanda yake wasu mazhabobi suna ganin a gani mai yaƙi kawai yake amma mazhab albait suna ganin homsi akan dukkan abubuwa da suke za mu kawo su a nan daga cikinsu akwai a abin da ya rage <clears throat> na da bukatun shekara ma'adinai taskoki ganimomin yaƙi abin da ake fitowa da shi daga ruwa dukiya da ta kuɗa daga da haram ƙasar da kafiri zummi ya siye ta daga musulmi sau da haka su ya fitar mata da humusi sau da haka wannan su da abubuwan da ake fitar humusi su dai mafi muhimmancin abubuwan da yake a yanzu shine abin da ya rage daga abin bukatun shekara da kuma abin da yake na ma'adinai da ake hakowa wannan shine abin da ya fi yawa a cikin mutane sai kuma dukiyar da ta kuɗa daga haram ganimomin yaƙi da abin da ake fitowa da shi na ruwa wani Allah suna iya samuwa su zama sun kasance a yanzu amma mafiya ba kasafai suke a cikin rayuwar mutane ba ina abubuwa guda biyu haka ma samun wata taska ba kasafai yake da yawa ba a cikin rayuwar mutane a idan muka ce za mu yi bayani kan homosi wal Allah ya ɗauke mu lokaci mai yawa don haka za mu sake dawowa mu sake nuni kan wasu abubuwa na zakka a gane muna sake mai ta cewa zakka ana fitar da ita ne yanda ubangiji subhanahu ta'ala ya so ba yanda muka so ba ba yanda muka ga dama ba lallai ana son a ba mutum abin da yake bukatunsa na shekara kuma bukatun shekara ɗin sun danganta da yanayin mutum ba adadin kudin hannunsa ba ne ma'auni zai iya yana da kuɗi da yawa amma ba shi ne daidai sha'aninsa ba mutumin da yake buƙatar miliyan uku a shekara ba shi ne daidai yake da buƙatar mutumin da yake buƙatar dubu ɗari biyu a shekara ba kowanne akwai abin da yake buƙata a sha'aninsa kuma daidai gwargwadon kowanne abin da yake buƙata a sha'aninsa shine za a bashi so da haka abin da muke gani ana yin layi na mutane ana ba su ɗari biyar biyar dubu ɗaya ɗaya da sauransu ba shine hakikanin hanyar zakka ba yana da kyau mutane su kiyaye yadda Allah ya ce abu su yi shi kusan idan mun duba za mu ga a sallah zakka ibada ce sallah ibada ce misali sallah Allah ya ce kai raka a uku a magriba biyu a asuba hudu a kuma sauran saloli guda uku a zahar la'asar da isha baka da haƙƙi ka ce ni idan a sallah ta ta isha na bi zan yi amma asuba na fi jin ƙwarin yin ibada sannan na huta zan iya yin ma goma idan kai sallah asuba goma amma kai isha biyu Allah baya so baya son asuba ɗinka baya son isha dinka haka Allah yake jarraba mu yana son ya gawaye zai bi su me yasa yake iblis iblis musulmi ne ba kafiri ba ne amma me yasa ya zama kafiri wanda kafirce kafirce kafirci ne na aiki amma aki da imani da Allah ya yadda Allah ɗaya ne ya yadda cewa Allah ya aiko annabawansa ya yadda da mala'ikunsa duk ya yadda akwai wannan ya imani cewa duk akwai wannan amma me matsalarsa an ce wa annabi adam sujada yake shikenan sau da aka iblis da yake yin sujada aka ce to za a zartar da shi ya yi kafirci kafirci na aiki ya kuma yi alkawarin zai batar da mutane domin ya samu abokan zama a cikin wuta sau da aka yau iblis yadda ya ga dama yake so ya bauta Allah Allah ya ce baya so don haka mai yin sallah da mai yin zakka su kiyaye ba yadda sa ga dama za su yi sallah ba wanda ya ce asuba raka'a goma ya sha raka'a biyu saboda yana ganin ya gaji lokacin isha amma lokacin asuba yana da karfi ya tashi ta yi Allah baya so ba haka Allah yake so yi ba haka ma zakka mu kiyaye mu tabbata mun yi zakka yadda yake wani lokaci idan mutum zakkarsa ya kaɗan ce mutum ɗaya ma zai bawa zai samu mutum wanda yake musamman ma abota addinai kuma abota ta farkin neman ilimi musamman mafi kimar ilimi ilimin sanin ubangiji malamai ko ɗaliban makaranta da sauransu sai muna ana so ya kiyaye lallai ya zamanto da hannu da manyan malamai wanda suka san addini zai fitar da zakka wannan yana daga cikin mahikimar dan fara zakka da humsi da sauransu musamman zakka da humsi da wayanda suke ma'abuta sani ma'abuta ilimi na addini domin su shirya da mutum yadda ya kamata ya kasance kamar yadda sallah yake kuma zuwa gare su zakka ma zai kuma zuwa gare su bayan da ya ga dama zai ba saboda haka a kiyaye irin wannan hukunce-hukunce domin samun ladufin ubangiji subhanahu wata'ala ina ganin wannan ya isa ya zamanto bayani game da zakka za mu dakata haka sai wani lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh